masana lamurra tsaro sun bayyana cewa idan tura ta kai bango akan ɗauki kowane irin mataki muddin ana sa ran zai kawo sauƙi ga matsalar rashin tsaro wannan kuwa bai rasa nasaba ga yadda gwamnoni a yankin arewacin najeriya ke kakaba dokoki a jihohinsu don ganin an samu mafita. Wannan doka ta haramta ɗaukar shanu da dabbobi a cikin manyan motoci, haka ma wannan doka ta haramta ɗaukar mutum uku a kan babura da kuma ɗaukar fiye da mutum uku a cikin adaidaita sahu keke na kenan a duk faɗin jihar Sokoto. kwamishinan yaɗa labarai kina a jihar sokoto isa bajini galadanci ke bayanin cewa gwamnati ta bi ta takwarorinta waɗanda suka saka irin waɗannan dokokin haka ma kashi na takwas na doka ya haramta sayar da mai ga jarkoki da galan-galan a gidajen mai doka ta ba da dama ga zababbun gidajen mai da ke waɗannan yankuna domin sai da hetur da gas wanda kuma ba zai wuce na naira dubu biyar ba. Sauran dokoki sun hada da hana zirga-zirga daga karfe goma na dare zuwa shida na safe a cikin gari da kuma shida na marece zuwa shida na safe a yankunan da ke da matsalar tsaro da kuma hana kasuwancin dabbobi a garuruwa masu matsalar tsaro da hana motoci shiga daji suna ɗauko itacen kuna da kuma cinikin babura taɓa jiki a yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro to ko yaya jama'ar waɗannan yankunan ke kallon waɗannan dokokin suna ɗaya daga cikin matakan da ake ganin idan an ɗauka ana iya kawo ƙarshen wannan matsala amma ka sani an sha ɗauka irin waɗannan matakai ba ɗaya ba ba biyu musamman sabon birni da gwaranyo shidda na sahe zuwa shidda na marici amma mutanen nan suna nan ga hili ba ma wani boyo suka yi ba waɗannan sassan wuraren kaga magana ma a tsaya yanzu cewa a ɗauki wani zuwa shidda ba shi ya kamata ba a ta yi aiwarautar mutanen nan a ga an kai ƙarshen su sunana suraj suleiman daga sabon birni lokacin meniki ta wannan hanya ce wannan ɓata ganin ke shigowa suna tuta mana su masu kai ɗaukata ce su banda suna bakasu in kuna sai musu mai a matsayin suna sai itace amma sai su musu mai cikin jarkuna su sa itace sama sai a sai a kai musu da fa ga hanyar Allah sa a cimma abin da muke nema masana lamuran tsaro na ganin cewa waɗannan dokokin sun dace amma idan suka ɗauki dogon lokaci wata matsala sabuwa na iya sake kunnu kai. Detective Awal Baladir mai iya masani ne akan lamuran tsaro a Najeriya. Dole ne sai an ɗauki wannan matakin dan ya zama dole saboda an bi hanyoyi da yawa ba a samu nasara ba kuma ba a bi hanyoyin da ƙwararru masana suka ce a yi ba tintini na Forest Marshal wato jami'an tsaro na cikin dazuzzuka da Center for Intelligence Research wannan cibiyar ta gudanar da karɓar bayanan sirri ta Forest Marshal ita ce dokar da za ta ƙarar da harkar kidnapping ɗin da terrorism ɗin gaba ɗaya. Wannan kuma za ta rage ne, amma dai fa sai dukkan jihohin da suke makotaka da wajen sun bi wannan tsarin sannan dokar za ta yi amfani. Waɗannan dokokin da suka fara aiki ɗaya ga wannan wata na Satumba an yi sassauci ga ma'aikatan da ke ayyuka na musamman. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.